Radio Hausa VOH aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama da kuma lalle marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na afirka a yau sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare bayan sa kuma akwai shirin nan na kisoshin rayuwa akwai mu kuma dauke da shirin nan na fato musulunci sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cika jerin shirye-shiryen mu na wannan lokaci amma kafin nan ga shirin nan na kokun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba goma sha ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin wanda ya daidai da ɗaya ga watan Jama'a Ula na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan Disamban shekara ta alif tara da hamsin mutanen tsibirin cyprus suka fara yunkurin kubutar da yankin su daga mulkin mallaka na turan burtaniya kafin haka dai tun a karni na goma sha biyar miladiya ne cyprus ta koma karkashin ikon daular usmaniya sai kuma a shekara ta alif da da saba'in bakwai turawan ingila suka kawo wa daular usmaniya dauki a lokacin da ta gubza yaki da sojojin rasha wannan ne sa daular usmaniya ta amince wa turawan burtaniya suka shiga cikin tsibirin cyprus sai dai bayan da daular ta hada kai da jamus a yakin duniya na ɗaya turawan ingila suka kwace iko da cyprus kuma suka fara shimfiɗa ikon su a cikin tsibirin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen ƙasar suka fara yunkurin korar turawan a rana irin ta yau masu saurare ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan disamban shekara ta 1998 wata kotun ɗaukar ƙara a birnin paris na ƙasar faransa ta yanke hukuncin ɗauri da kuma tare kuɗaɗe a kan farfesa roger graudi wani marubuci kuma ɗan siyasa musulmi ɗan ƙasar ta faransa kotun ta ɗaure shi ne saboda abin da ya rubuta a cikin littafinsa mai suna tatsuniyoyi da aka gina siyasar isra'ila a kansu a cikin littafin graudi ya karyata cewa sojojin nazi na jamus sun kashe yahudawa miliyan shida domin yawan yahudawa a wannan lokaci a duniya baki daya bai kai haka ba ya kara da cewa yahudawan ma sun yi aiki tare da sojojin nazi a wannan lokaci da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 231 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan jumada ula na shekara ta 1211 hijira kamariya sheikh kazim tamimi bagdadi ya rasu shak tamimi bagdadi ya rasu yana da shekaru 80 a duniya ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka yada ilimi a ɓangare daban-daban ya kasance marubucin waƙoƙi na adabi kamar da kuma daga bisani bayan komawar komawarsa na najab ya yi karatu mai zurfi a fagagen tafsirin kur'ani mai tsarki da hadisi da kuma falsafa kamar da kuma yana da masaniya akan ilimin irfani ya rubuta babban diwani na baitukan waƙoƙi wanda ya shahara da shi daga cikin waƙoƙin da ke cikin diwanan nasa akwai wata waƙa mai baituci fiye da dubu ɗaya wadda aka fi saninta da urziya wadda kuma ya tsara baitocin wannan waka ne baki ɗaya akan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul bait alaihi salam. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu saurare sallama da fatan alheri. Yanzu kuma lokaci ne da a dakaci labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. To da farko ga muhimman kanunsu. jagoran jun juhalin musulunci na iran ya ce fitar da sojojin amurka daga yankin gabas ta tsakiya babban martani ne akan kisan kasim suleimani majalisar wakilan najeriya tana matsa lamba kan gwamnati domin kubutar da ɗalibai daga hannun 'yan bindiga majalisar ɗinkin duniya ta ce dole ne sojojin haya da kuma kasashen ƙetare su fice daga ƙasar libya yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da jagoran juyin juhalin musulunci a kasar iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa fitar da sojojin amurka daga yankin gabas ta tsakiya babban martani ne akan kisan janar kasim suleimani jagoran ya bayyana hakan ne yau inda yake tabbatar da cewa babu makawa iran din za ta mayar da martani akan kisan kasim suleimani a lokaci da kuma wurin da ta gaya dace domin yin hakan kamar da kuma martanin zai shafi waɗanda suka bayar da umarnin yin hakan da kuma waɗanda suka aiwatar dangane da batun janye takunkumai akan ƙasar iran ya ce ba shi da wata matsala kan haka idan gwamnatin ƙasar ta ga akwai hanya mafi sauƙi domin aiwatar da hakan amma bai kamata a amince da yaudarar makiya ba hakanan kuma jagoran ya bayyana cewa yana yin kira ga jami'an gwamnatin ƙasar da su mayar da hankali ne wajen rusa takunkuman da aka ɗora wa ƙasar maimakon mayar da hankali wajen neman janye su jagoran juyin halin na iran ya kara da cewa amurka ta kashe fiye da dala biliyan bakwai domin rusa kasashen syria da iraki amma burin su bai cika ba kuma wannan buri nasu ba zai taba cika ba dangane da kasashen turai uku waɗanda suke cikin yarjejeniyar nukiliya da aka kullata da kasar iran wato kasashen jamus burtaniya da kuma faransa ya bayyana su da cewa kasashe ne masu tsabar munafunci da yaudara majalisar wakilai ta tarayyar najeriya ta kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ta ƙara zage dantse wajen tabbatar da cewa dukkanin ɗaliban da aka yi garkuwa da su sun dawo da ransu da lafiyar su ga iyayensu kama daga ɗaliban makarantun chibok da kuma ɗaliban baya-bayanan da aka yi garkuwa da su a kankara da ke cikin jihar katsina majalisar ta kuma yi kira ga gwamnati da ta gaggauta aiwatar da ayyuka na kariya ga dalibai da malamai domin tabbatar da kare dalibai da malaman su daga hararen 'yan bindiga domin baiwa sashen ilimi damar shi gaba da tafiya ba tare da wata barazana ba sannan kuma sun nemi gwamnati da ta gabatar da shirin kariya ta makarantu a gaban majalisar ƙasa domin amincewa da wannan shiri ta da shirin zai fara gudana ba tare da wani ɓata lokaci ba hakanan kuma 'yan majalisar wakilan sun buƙaci gwamnati da ta sake yin nazari akan matakan tsaronta domin kuwa a cewar su sashen yana buƙatar garan bawul daga nan waɗannan shawarwari suna zuwa ne bayan da aka gabatar da wani ƙudiri wanda yake kira da a gaggauta ceto makarantu bayar da kariya ga makarantu da cibiyoyin ilimi dakile aikace-aikace na 'yan bindiga fashi da makami garkuwa da mutane da dai sauran matsalolin tsaro da suke addaban najeriya to jama'a masu haure kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a gaggauta fitar da sojoji na haya da kuma ƙasashen ƙetare daga cikin ƙasar libya wanda majalisar ke zargin cewa suna rubuta wutar rikici a ƙasar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi wannan zaman sirri wanda ya gudanar ta hanyar bidiyo na intanet lahirin mambobin kwamitin tsaron su goma sha biyar dai sun amince da kudirin tilastawa sojojin ketare da suka gauta ficewa daga kasar ta libya wadda ke ci gaba da fuskantar rikici tun bayan hambar da gwamnatin marigayi kanar gaddafi a shekara ta 2011 wanda 'yan tawayen kasar suka yi tare da taimakon kasashen turai musamman kasashen faransa birtaniya italiya da kuma amurka kwamitin ya ce bisa tanadin yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarori masu rikici da juna suka cimmawa a ranar 23 ga watan oktoba babu bukatar sojojin haya ko na kasashen ketare su kasance a cikin kasar gwamnatin kasar turkiya ta jibge dubban sojoji game da mayaka da suke mata biyayya a syria waɗanda mafi yawan su 'yan kasashe ne daban-daban waɗanda suke cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi wanda aka kwaso su daga kasashe zuwa syria yadda kuma a yanzu aka kwaso wasu dubbai daga su zuwa kasar libya kamar da kuma rahotannin majalisar ɗinkin duniya game da na ƙungiyoyin farar hula na ƙasa da ƙasa suka tabbatar da hakan ministan ma'aikatar sadarwa a taron najeriya isa alifantami ya gargaɗi 'yan najeriya masu layin waya akan cewa dole ne kowa ya garzaya ya gyara layinsa na wayar salula ta hanyar suka lamba shaidar katin zama ɗan ƙasa ko kuma a rufe layin baki daya daga nan zuwa makonni biyu masu zuwa wannan da yana zuwa ne biyo bayan ganawar da ministan yayi da shugabannin kamfanin sadarwa a najeriya ya ce wannan sako ne gare ku zuwa ga masu amfani da layukan ku kowa ya je ya gyara layinsa ta hanyar saka lambar katin shaidar zama dan kasa nan da makonni biyu wato zuwa ranar talatin ga watan disamban da muke ciki idan kuma ba haka ba za a rufe layukan sanarwar ta ce duk wanda bai saka wannan lamba ba za a rufe sa ta yadda zai daina aiki baki daya da aikan kuwa sun hada da na masu amfani da mtn itisalat glo da kuma airtel a makon da ya gabata da ya ma'aikatar sadarwa ta fitar da wata sanarwa wadda take umartar kamfanonin sadarwa na tarayyar najeriya din da kada su sake yi wa wani dan kasa sabon layi ko kuma rajista a kasar ma'aikatar ta ce ta yi haka ne domin ta iya kammala tantance layukan da aka riga aka yi wa rajista a kasar domin samun cikakken bayanai waɗanda suke taimakawa domin sanin masu mallakar waɗannan layuka a kasar ma'aikatar ta ce dukkanin kamfanin da aka samu ya karya wannan doka to zai ɗanɗana kudarsa kuma zai iya rasa lasisi baki ɗaya ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake saduwa da mu a wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Shakka babu ikirarin da kungiyar Boko Haram ta yi na daukan alhakin sace ɗaliban makarantar kwana ta kankara da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin batutuwan da suka dau hankalin duniya ba ma wai Najeriya ba kawai. A cikin shirin zamu ji halin da ake ciki sannan kuma kuma mu ji abin da masana harkar tsaro ke cewa garin ba ne karan farko ba da hakan ta faru a wannan kasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka da ke fama da matsalar kungiyar Boko Haram. Daga nan Tahiran Hassan Barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marilla a Najeriya bangarori daban-daban na al'ummar kasar na ci da nuna takaici game da sace ɗaruruwan ɗalibai a makarantar sakandaren kwana ta kankara da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin kasar. Jama'a da dama dai ina ganin cewa gwamnatin kasar bata ɗau darasi ba duba da abin da ya faru ga ɗalibai mata a makarantar sakandaren Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin kasar a cikin shekarar 2014. a halin da ake ciki dai kungiyar nan ta boko haram ta yi ikirarin sace ɗaliban na makarantar kwanan maza ta kankara lamarin da kuma ya karata da hankalin al'umma musamman ma iyayen ɗaliban to da farko dai bari mu je jihar ta katsina inda muke tare da wakilin mu zardin umar domin jin halin da ake ciki a yanzu kan wannan batu malam zahardin wani karin bayani ne za a yi mana game da halin da ake ciki yanzu a nan katsina a yanzu a yanzu dai wato labaran da ke hitowa dangane da wannan aka aikata 'yan ta'adda da suka yi a garin kankara shine akwai labarai masu cin karo da juna bayan da gwamnan jihar katsina aminu bello musari ta hannun kakakin yada labaran gwamnatinsa audu labaran ya ba da sanarwar cewa wani daga cikin ɗaliban da aka sace an yi magana da mahaifinsa ta hanyar wayar ɗalibin so kwana ɗaya da yin wannan magana sai ga wani batu ya fito daga shugaban ƙungiyar boko haram abokar shekau yana ikirarin cewa su ne suka kwashe waɗannan yara domin ɗaukaka karmar Allah su waɗannan abubuwan sun ƙara tayarwa da iyayen yara hankali wanda hakan ta sanya iyayen yara wasu daga cikinsu suka rika tururuwa zuwa wannan makaranta ta, gdss da ke garin kankara domin ƙara jin halin da ake ciki game da yaransu guda 333 da ba a gani ba har zuwa yanzu sannan abu na biyu kuma da biyo ba shine an sami labarin cewa yara goma sha bakwai sun kubuta daga hannun waɗannan mahara da suka kawari suka ɗauke su to sai dai ba a bakin hukumomi bane wannan bayanai suke fitowa ba ma'ana ba daga gwamnatin jihar katsina bane ko kuma daga rundunar 'yan sannan jihar katsina suke fitowa ba sai dai har zuwa da lokacin da nake ba da wannan rahoto babu tabbacin isowar yaran a hannun iyayensu daga inda suka kuto saboda haka dai labarai ne irin na social media suka cika gari a wannan lokaci to malam eh, zahardin kamar yadda ka faɗa ƙungiyar boko haram ta ce ita ce ta sace ɗaliban nan kamar yadda ita ma ta tabbatar a sakon muryar da ta fitar eh, su hukumomi a nan katsina mi suke cewa ne bayan wannan sanarwa ta kungiyar boko haram To kamar yadda na faɗa dai shine hukumomi a jihar Katsina daga ɓangaren gwamnatin jihar Katsina da kuma rundunar 'yan sanda har yanzu babu wanda ya mai da martani game da wannan ikirari da Boko Haram suka yi. An dai fi mai da hankali akan cewa 'yan ta'adda ne da ke kai hare-hare a tsakanin jihar katsina da zamfara da sokoto da kaduna su ne suka yi wannan aika-aika saboda haka hankalin al'umma ya fi karkata a kan cewa waɗannan mutane ne masu kai hare-hare kullum da sauran garuruwa su ne suka haifar da wannan aiki yawa eh, to malam zahardin wani hali ne makarantun boko suke ciki a nan katsina da ma kewaye duba da wannan abu da ya faru a dangane da batun ilimi ilimi ya koma baya sosai a jihar katsina musamman maganin yadda ba a daɗe da fita daga wannan yanayi na cutar mashaku ta corona ba bayan an rufe makarantu ba a daɗe da buɗe su ba don har yanzu wasu makarantun ana raba su ne wasu na zuwa da safe wasu na zuwa da marece to kuma sai ga wannan al'amari ya faru an sake rufe makarantun nan ba tare da sanin yaushe na za a koma ba wannan ma ya shafi jihar zamfara sokoto da kano su ma duk sun jihar zamfara jigawa da kano da katsina su ma duk sun yi irin waɗannan a makamacin irin waɗannan kamar a jihar zamfara ta rufe makarantun kwana guda bakwai da suke da iyaka da jihar katsina saboda gudun abin da ya faru a katsina ya faru a nan so kaga yanzu abin ba a jihar katsina kadai ya tsaya ba har ya shafi wasu jihohin arewacin najeriya wanda ba su daɗe daga murmurewa ba daga batun komawa ilimi dama kuma ga ilimin ga yadda yake ga yadda ake kallon shi ana ganin gwamnati bata mai da hankali ko bata yi abin da ya kamata a wannan bangare ba sai kuma ga wannan matsala ta sake afkawa ga gaskiyar magana shine ilimi a wannan jiha ta katsina da arewacin najeriya yana cikin wani hali na ni'yasu wanda sai dai a ce allah ubangiji ya kiyaye to mun gode kwarar da gaske malam mazhardin umar wakilin mu a jihar katsina to hannu ɗaya kuma muna tare da malam imrana sheme wanda shi ma yake a nan jihar ta katsina malam imrana ya kuma zamana katsina kuka ji da wannan al'amari ne na na fito daga katsina ne gaskiya kuma yanzu haka yana a katsina din kuma daga yanda wannan abu ya faru ba wani nisan kirki ke akwai ba daga inda nake gaskiya al'amarin yana da ban tsoro sannan ya ta da al'umma hankali kwarai da gaske saboda ya sanya tunanin makomar al'umma ɗin da yanki gaba ɗaya. ta yadda ya zama cewa duk wanda ka gani akwai tsananin rashin tabbas a cikin zuciyarsa ganin cewa bai san me ka iya zuwa ya dawo ba wannan wani abu ne da ya faru wanda ba a saba ba abinda nake nufi da wannan shi yanki din ya saba ganin 'yan dauke-dauken al'umma a sace su domin a kawo kudin fansa ɗaya nan biyu can amma ba a taba yin wani abu makamancin haka ba da za a kwashi ɗalibai irin haka a ce an tafi da su so lallai akwai tashin hankali kwarai da gaske iyayensu dole ne su shiga cikin wani hali sannan su iyayen ai nasu cikin al'umma suke don haka ita al'umma gaba ɗaya dole ta shiga juyayi da alhini To Malam Imrana tuna aka fara nuna damuwa game da makomar makarantun boko a wannan yankin duba da cewa abin da ya faru nan kan iya kawo cikas a harkar ilimi ya kuke ganin ya kamata ai kenan. to lallai wannan wani abu ne mai faɗin gaske sai dai kawai abin da za mu ce daga dukkan alamu gwamnatoci daga kowane irin mataki suna bakin kokarin su wajen ganin sun raya shi harkar ilimi din amma gaskiya gaskiyar magana abu na farko da ya kamata a fara yi shine ya zama cewa an iya kare rayuka da lahiyar su ɗalibai ɗin matukar ko ɗalibi zai je karatu bai da natsuwar rayuwar shi ko tunanin ya lafiyar shi za ta iya kasancewa a kowane lokaci to karatun ma ba zai yi ba gaskiya so abin da zan ce shine dole dai ya zama an karfafa shi tsaro din ya zama cewa ɗalibai sun samu natsuwa sannan yana da kyau idan da hali ya zama gwamnati ta kawo wani sabon shiri da za ta samar da likitoci na musamman masu duba lafiyar kwakwalwa domin su yi magana da ɗaliban nan ya zama cewa sun taimake su disorder so amin wannan disorder ce da take faruwa bayan mutum ya experience wani al'amari mai firgitarwa kamar irin wannan to mun gode kwarai da gaske malam imrana to masana harkar tsaro a najeriya da su mana ci gaba da tofa lokacin bakin su kan wannan batu kan hakan ne muka ji ta bakin manjo hayya shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a najeriya inda kuma na fara da jin ta bakin koke kan wannan lamari. labari sai dai mutum nan da ta da ta zama juna amma haɗin hakika daga samun wannan labari dole rigiyar al'amuran ƙasar nan zai san cewa akwai sakaci da ɓangaren gwamnati domin kafin na kankara hakan ya faru a cibo ya faru a wani kauye nan a jihar Yobe kuma ya zo ya faru a kankara kafin nan ma ya faru a wasu makarantu sai dai ba a dubi yara da yawa kan wannan ba amma duk da haka har gwamnati ba ta da wani tsari na kyautata tsaron yaran da suke karatu a yanar makarantu ba musamman ƙauyuka kaga wannan ya nuna gwamnati na abin rikon su kenan kuma ba wani abu bane sa haka ya kasancewa su manyan waɗanda suke da alhakin tafiyar da al'amuran kasa ƴaƴansu ba irin waɗannan makarantu suke zuwa ba na biyu kuma wannan yana nuna har ila yau akwai rauni wurin shugabanci jagorancin rundunonin tsaro don shugaban kasa bai dade da fitowa ya ce ya bai wa rundunonin tsaro duk abin da suke ba bukata na tabbatar da tsaro ba a lokacin wanda ake magana an kashe manoma a mutum arba'in da uku to abin tambaya a nan ne an je an kwashi yaran nan daga su an bi hanyar daji da su a ce yanzu a najeriya babu jirgi mai saukan angulu wanda zai iya bi dajin na koda da daddare ne yana haskawa wata ma har gari ya waye ba a riga an a sai da gari ya waye bayan an riga an shigar da su inda suke sannan a zo ana magana wannan kenan abu na uku da shi ne gwamnati ne ba ta samar da tsaro na rayuka da dukiyar jama'a kuma sojojin nan kundin tsarin mulkin najeriya ya faɗi haƙoƙinsu da ayyukansu wanda yake har da toshe iyakokin ƙasa da tabbatar cewa sun kare ɗaucin ƙasar nan ba a yi mata kunci har a zo a yi ɓanna ba to abin tambaya a nan ba ta har an riga an yi kutan to in an gano mutanen nan sun kuto me zai sa ba za a gano inda suke ba a ƙoƙarin kau da su ko da kai amma sai a kyala wannan bangare a hannunsu suna cin karansu babu muka wannan al'amari akwai mutu eh, akwai wani abu haka wanda dai har yanzu kusan ake nanata ta ba kansa da farko dai an ce masu garkuwa ne suka dauki mutanen nan gwamnatin wato katsina mata ce ta fara tattaunawa da su daga baya kuma kungiyar boko haram ta ta dauki alhakin cewa ce ta dauki eh, alhakin sace su waɗannan ɗaliban kamar ana ku fahimta me yake faruwa ne haka eh ba wani abin da ya kamata ya kawo rudani a ciki domin shi gwamnati mutane cewa yi waɗanda suka garkuwa ko kuma suka kwashi ya yara sun kira suna neman a ba su wani kuɗi na fansa to za ta iya yiwa yan kungiyar boko haram din suna buƙatar kuɗaɗe don su cimma wasu burin su na siyan makamai ko kayan abinci da zumman bari su gurfa da yan a ya zama to shine ta hanyar da za su samu wannan kuɗi wannan ba wani abun mamaki ba ne abin da ya fi sani ne masu ɗauke da makamai ne wanda suke cin su baka ko da yan boko haram ne ko ba yan haram ba ne ya kamata a ce gwamnati ta sha ƙarfin su kuma ta magance an ga abubuwa da yawa sun faru kamar da kuka bayyana a baya bayan nan shin kamar kungiyar tana so ta nuna cewa tana nan da karfin da har yanzu abin da suke nunawa kenan wannan tana da cikin tambayar da na jefa da za a kafafen da abin da zumunta shin in an ce wata rundunar soja ta bangaren can a arewa maso gabas take cewa ta fatattaki wayansu yan bindiga da suka yi kusai suka shigo da sambisa to ma'ana shin sambisa nan ba cikin yankin a bane yadda za a ce mu komar da wannan mutane wasu yan kudurin sun rike wani guri ta yadda ba inda za a yi kare kuma irin wannan wurin sai sai dole gwamnati ne sai sai hukumomi sun sai ta kai za a ce ku da aka ce akwai da tsarin mulki alhaki ku ku tabbatar da ba a yi irin wannan kusan ba har kuna iya cewa an shigo to an shigo me amfanin ku zauna sai an shigo an same ku ko yaushe me yasa ba za ku kai kora ba ai aka akasari da yawa ko da kuna tausayi sun sani ana faɗan cewa hanya mafi sauki ta kariya ko defense shi ne ka attack ma'ana ka kaddamar da abin nan hari ka kai hari kana kai hari ka je ka samu wanda kake tsammanin zai ma banna har inda yake haka ne zaka samu galabar shi amma ko ku zauna sai sun zo su abin da za su yi sun gudu sannan a fara jin labari kun kashe wani a ko kore su ko hana su wani abu wannan gaskiya akwai rauni wurin gudanar da harkokin aikin soja. Eh, ɗaya daga cikin batutuwan da 'yan Najeriya dama suka ta yi shi ne kamar suna bukatan a gudanar da sauyi a mukamai na manyan hafsoshi na tsaro a Najeriya. Shin kuna ganin wannan magana za a iya ɗauko ta yanzu? To maganar sauyin shugabannin ba shi bane babban al'amari. Maganar canza salon gudanar da aikin ta yadda in aka tabba a abun da ake so su yi a doka to dole su yi shi shi ne abin da ya kamata a fara yi. Zai yiwuwa ku zo ku kawo majalisar dokoki ta ƙasa abin da ake cewa kasafin kuɗi na kowace shekara naku har ku ku kare jirgin wayannan manyan ayyuka. Kuɗin da za a zuba a wannan wurare a fuskanci harkar tsaro. To amma a'a sai kuma shi da suna nasu kokarin wannan akwai bukatar a gyara tsarin to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja burki a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga shi manjo ya shinko mai ritaya wani masana harkokin tsaro a najeriya da ya ba mu lokacin sa muka tattauna da shi a cikin shirin da ma wakilin mu a jihar katsina elzahardin umar da kuma malam ibrahim sheme shi kuma mazaunin jihar ta katsina a nan kuma a madadin kowa da kowa a Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirin Afirka a yau kenan, to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku barka da warhaka da fatan da ku da ma'aikatan kuna cin koshin lafiya na Mamman Sani na Libokari Murad maradi jamhuriyar nijar da ke zama yanzu a birnin agadas zan ba da ra'ayi na akan wannan zaɓe na ƙananan hukumomi da aka yi gaskiya ba mu ji daɗi ba da yadda ake jan ƙafa wajen gudanar da sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi ganin cewa wannan zaɓe na ƙananan hukumomi shine zakaran gwadin dafi na nuna ingantacce ko rufe ingancin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki ya kamata a ce an gaggauta faɗin sakamakon zaɓe sannan kuma duk kurakuran da aka kamu a wanga zaɓe ya zama da sun zama izina don saboda gaba ka a sake gwada irinsu na gode mai magana musa ne bokari ga daga jan jamhuriyar jan ninki zamani a birnin agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum radio boh tahiran da fatan kuna cikin koshin lafiya kuna magana da mustapha Rabi, da magaran niger zan yi tsokaci akan makwabciyar ƙasa ta nigeria mutanen da aka sace musu 'ya'yansu na makarantar nan ta jihar katsina allah sa a same su su kuma shugabannin nigeria ku ji tsoron allah bi kamata ba ƙasa ya nigeria a ci kashe mutum ya koma kamar kashe kiyashi yau a kashe yau gobe a kashe allah ka sa ku gane shugabannin mu kuma sojoji da 'yan sanda ku ɗawar ɗamara ta yaki, allah taimake mu kai ko baba buhari ka ci amana 'yan nigeria 'yan nigeria a da akwai lokacin da in dai mutum ka nuna baka san buhari wani sai kamar kai ba na aljanna ba daga mustapha Rabi da magaran nigeria Eh, assalamu alaikum eh, gidan radio boh iran na jamhuriyar musulunci muna gaida ku muna yi muku fatan alkhairi eh, da farko suna na muhammad sani dan nijar kuma mazamnin kasar faransa kuma mamba na cikin haɗin kan ƙasa to abinda ne nake so in ce shine a matsayina na dan nijar kuma mai kishin nijar ina son na ba 'yan uwa na 'yan nijar shawara mu tsaya mu aje hankalinmu bangaren harkar zaɓe mu dubi mutum mai kishin ƙasa mai son ƙasa ta ci gaba shi ne ya kamata mutum da za mu zo mu bata lokaci a kan shi kuma wanda za mu zo mu bata ƙuri'an mu a kan shi wannan shi ne saboda kun ga ƙasar Nijar ƙasa ce wada Allah ya ba mu arziki kuma mu talakawa ba ma ganin ci gaban ƙasa saboda ba ma kishin mu zaɓi shugabanni na gari wanda suke kishin ƙasa kuma wanda suke sa 'yan ƙasa kuma ina fata wanga zaɓe a yi shi cikin ƙasa ta lafiya kuma a ƙare lafiya kuma Allah ya ba mai rabu sa'a. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji murayoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirin muryoyin ku masu saurare kenan yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa bayan sa akwai shirin na fato musulunci a yi sauraro lafiya. Kisoshin rayuwa Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshin da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard rastan na shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce yakin Uhudu wato yaƙi na biyu tsakanin musulmi da mushrikai a makka yaƙi na farko shine dai yaƙin badar wanda aka yi a ranar 17 ga watan ramadan na shekara ta biyu bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina inda musulmi suka sami rinjaye tare da taimakon allah amma a yaƙin uhudu wanda ya auku a ranar 7 ga watan shawwal shekara ta uku bayan hijira mushrikai sun kuduri aniyar daukar fansan nasarar da musulmi suka samu a kansu a yakin badar abu sufyan bin harb ɗaya daga cikin shugabannin ƙurashawa shine ya jagoranci yakin tare da mayaka kimani dubu uku sun fito da mata da kuma dukiyoyi masu yawa don kwadaitar da mazajensu a yaƙi daga cikin matan da ya akwai hindu diyar utba ɗan rabi wanda aka kashe mahaifinta utba da kuma aminta shaiba a yakin badar har ila yau an kashe dan uwanta walid dan udba a yakin a bangaren musulmi kuma dai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga madina tare da mayaka kimani dubu guda sannan ya zo ya tsaya da rundunarsa a kan gangaren wani dutse da ake kira uhudu yana jiran isowar mushrikai wurin amma a lokacin da wasu munafikai suka sami labarin yawan mushrikai Qurayshawa sai abdullahi bin salul shugaban munafikai a madina ya tsoratar da wasu daga cikinsu ya kuma sami nasarar janye mayaka kimani ɗari daga cikinsu don haka adadin musulmi da suka yi yaƙi a hudu kimani ɗari ne kafin a fara yaƙin dai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ware wasu mutane guda hamsin waɗanda ya tsaye da su daga yammacin rundunarsa kan wani tudu tare da umarnin cewa kada su bar wurin ko da sun ga musulmi sun sami nasara manufar sai da su a wurin da shine su hana mushikai bullowa musulmi ta bayan su amma bayan da aka fara yakin tare da yawan mushrikai a karon farko musulmi sun kore su sun kuma tarwatsa rundunar sun sami nasara a kansu amma ganin nasarar da aka samu sai wasu daga cikin mutane hamsin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu su rufe bayan su don kada mu kai su zo musu ta baya sai suka bar wuraren su sai yan kaɗan daga nan sai sun ga wata rundunar mu kai ta bullo ta nan wajen ƙarƙashin jagorancin khalid bin walid suka murkushe wa'anda suka rage a gabansu suka kuma farwa musulmi ta bayan su wannan ya sa nasarar da suka samu ta zama takaitacce saboda saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mafiya daga cikin mutane hamsin da aka tsaida a wurin suka yi a nan ne suka kashe musulmi musulmi da dama wanda yawansu ya kai saba'in a wasu littattafan tarihi an bayyana cewa yawansu ya kai tamanin da biyar ko kuma saba'in da biyar sannan sauran kuma suka tsere daga fagen fama a irin wannan hali ne sai wasu mushrikai suka yada labarin cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai wasu suka fara firgita suka rude suka kuma fara tunanin cewa musulunci ya kare kenan sai dai gaskiyar abin da ya faru shine mushrikai sun jefa duwatsu kan goshi da kuma leɓen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ji masa ciwo har yana zubar da jini wasu malaman tarihi sun bayyana cewa Ali na Abi Talib alaihi salam shi kadai ne ya rage yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga mushrikai daga baya dai wasu mayakan mayakan sun sake dawowa suka taimaka masa aka kori mashirkai duk da cewa mushikan makka sun kashe musulmi da dama mafi shahara daga cikinsu dai shine ammi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato hamza da Abdul Muttalib, amma sun kasa shiga birnin madina wato sun wadatu da nasarar da suka samu a fagen yaki, daga nan sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa suka bisne su sannan suka koma gari amma don jin tsoron kada su sake dawowa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike da wata tawagar mayaka zuwa wajen munshikan don tsoratar da su da kuma nuna musu cewa akwai wata runduna tana tahowa sai suka tsoratar sannan suka kama hanyar makka yakin uhudu ya zama darasi ga musulmi saboda an sami nasara a kansu ne saboda saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wasu musulmi suka yi sai kuma wani bawan hindu matar abi sufyan wanda ake kira washi shine ya kashe hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don an yi masa alkawari sharaɗin cewa za a 'yantar da shi in yayi haka har ilawa a cikin yakin mushikai sun bi gawakin musulmi suna ta yi masu musla wato suna yayyanke kunnuwa da kuma hancinsu har ila yau a yakin ne bajinta da kuma jaruntar alim da abi talib suka bayyana a fili musamman a lokacin da mushikai suke son kashe manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wasu malaman tarihi sun bayyana cewa saboda jaruntansa a yakin na Udo, an ji sautin mala'ika jibril yana cewa babu matashi sai ali kuma babu takobi sai zulfikar masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci wannan shiri na fatawoyin musulunci kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne mu fito da wasu fatawoyi musamman ta ɓangaren abin da ya shafi fikihu fatoyi da aka bayar dangane da wasu al'amura na yau da gobe kuma mafi yawa ko kuma mafi girman dogaranmu su ne fatoyin da sayyidul qa'id sayyidul aliyul khamenei hafizahullah ya yi bayani dangane da al'amura da suka shafi fatoyi na ayyuka na rayuwa baki daya amma dai mafi girma mukan dogara ne bisa tambayoyi waɗanda aka bujiro masa da su a kuma yin ainihin tsokaci na cewa su masu tambayoyin suna so ne su ji fatawarsa dangane da waɗannan al'amura to saboda haka yau ma kamar yadda muka saba za mu shiga binciken fatoyinsa dangane da waɗansu al'amura na rayuwa to wata ma tambaya da wani ya bujo da ita yake kuma neman fatawa ta sayyidul khamenei hafizahullah akan wannan tambaya da ya bujo da ita tambayar kuwa ita ce cewa mutum wanda ya kasance ya karbi kyauta wannan kyauta ɗin da ya karba daga wani mutum ya karbi kyauta ɗin, amma shi wannan wanda ya ba da kyauta ɗin. bashi ne ake bin sa bai biya bashin ba sannan wannan abun da yake tattare da shi ya kuma ba da kyautarsa shi wanda ya karɓi kyautar kuma ya san cewa wanda ya bashi wannan kyautar wannan kyautar bashi ce amma bai ma biya bashin ba to ya zai yi to tambayar sai yake cewa ni ne na karbi kyauta a wajen wani mutum kuma na san shi wannan mutumin ya sayo wannan kyautar ne a wani shago kuma bai biya mai shagon ba to bayan ya bani kyautar ba a daɗe ba sai ya mutu ba tare da ya biya kuma wannan mai shagon ba shin ni da na karɓi kyautar zan iya yin amfani da wannan kyautar duk da na san ba a biya kuɗin ba to wannan ci ne tambayar to fatawar saidul yi a nan dangane da wannan al'amari sai yake cewa to lallai ita wannan kyauta idan dai wanda ya baka ita ya bayar ne kafin ya mutu ya ba da kyautar to kyautar ta kyautu sannan kuma kai da aka bawa kana da yanci ka yi amfani da ita ko da bayan mutuwar nasa ne ko da ko ka san cewa bai biya wanda ya siyo abun a gurinsa ba to su kuma iyalin mamacin abin da za su yi kurin shine cewa a cikin abubuwan da ya bari na dukiya kafin a raba gado sai su yi kokari su fitar da kuɗin wannan mai shago da ba a biya shi ba su je su biya shi amma kai da ka karɓi kyauta kyauta ta yiwu za ka iya zuwa ka yi amfani da kyautar ka ba ainihin za a ce ba ta yiwu ba ko kuma za ka ji tsoron cewa tun da bai biya ba kuma ya mutu kai ma ba za ka yi amfani da abin da ya baka kyauta ba ya ce a'a ba haka ba ne saboda haka fatawarsa ita ce cewa za ka yi amfani da abin su kuma dangin mamacin sai ka sanar da su ka san cewa wannan kyauta da ya baka bai biya wannan mai shago da ya siyo wannan abu ba saboda haka su kuma sai su fitar da wannan bashi din daga cikin kuɗin da ya bari ko dukiyar da ya bari kafin a raba gado. to wannan ita ce fatawa ta sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin wannan al'amari to akwai wata fatawa ita kuma da ainihin wani ya tambaya dangane da rantsuwa iji cewa menene hukuncin yin rantsuwa ba da Allah subhanahu wata'ala ba ko kuma rantsuwa da wani Allah fatawan sayyidul khamenei sai yake cewa irin wannan rantsuwa da wani allah misali rantsuwa da alkur'ani ko kuma rantsuwa da imam hussein ko rantsuwa da wani wali ko rantsuwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam wato dai duk wata rantsuwa da mutum zai yi ba da allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan rantsuwar rantsuwa ce wadda in mutum ya saba ta yaki yin abin to ba shi da wani abu na kafara a kansa tunda ba da Allah ya rantse ba kuma dama ma a cikin musulunci an hana yin rantsuwa da wani Allah to abinda kurin yake tattare da fatuwan saidul kamili a nan sai yake cewa wannan rantsuwar da aka yi ta ba da Allah ta'ala ba ba a ɗauke ta a cikin rantsuwa ta shari'a ba ba ta zama rantsuwa ta shari'a ba saboda haka idan mutum bai aiwatar da abin da ya rantsi a kansa ba to lalle wannan babu kafara a kansa to amma sai yake cewa wannan irin rantsuwa bai kamata mutum ya yi ta ba bisa ƙarya domin in ka yi ta bisa ƙarya to ka aikata haramun domin ka san cewa irin wannan rantsuwa din ba rantsuwa ce ta shari'a ba sai ka yi ta don ka yaudari jama'a to in ka yi irin wannan rantsuwa ka aikata haramun duk da cewa in ka yi ta din ba kuma ka aikata abin da ka rantse a kansa ba babu kafara to amma bai kamata mutum ya yi ta ba domin ya zama ya shiga cikin wani hali na musamman ya kasance ya yi akan ƙarya ba so yake aikata abun da yake rantsuwa akan nasa ba to ya yi haramu to al'arihal waɗannan su ne fatoyi waɗanda za mu iya bujiro muku da su a wannan shiri namu na yau dangane da fatoyin musulunci da fatan insha Allahu a shiri na gaba za mu bujiro da wasu fatoyi din waɗanda suka shafi al'amuran mu na yau da gobe a cikin wannan addini namu na musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-athhar Tuma da yanzu kuma ga shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin jerin shirye-shiryen mu na wannan yammaci. mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu ta hanyar tutubar masana da kuma ƙwararru a wannan fage. to da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to a kwanakin ne dai shugaban ƙasar amurka mai barin gado donald trump ya sanar da cewa ƙasar morocco ta amince da kulla alaka ta diplomasiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda ya sanya ƙasar ta zamanto ta hudu cikin ƙasashen larabawa da suka kulla alaka da haramtacciyar ƙasar cikin 'yan watannin da suka gabata wato faɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da kuma sudan to da haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan lamari da kuma jin shin wani amfani ne isra'ila za ta samu ta hanyar kulla alakar da morocco da kuma tasirin hakan ga kasashen larabawa da kuma na afirka bisa la'akari da kasantuwar morocco din daya daga cikin kasashen da suke da karfin tattalin arziki a nahiyar tamu sannan kuma wani tasiri morocco za ta yi wajen sanya sauran kasashen larabawa su amince da kulla alaka da haramtacciyar kasar yahudawan wanda wannan na daga cikin burin shugaban amurka na yanzu kafin ya sauka daga kargan mulki a shekara mai kamawa to waɗannan dai suna daga cikin abubuwan da kuma batutuwan da za mu yi dubi cikinsu a shirin namu na yanzu don haka sai ko biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare mu da sake saduwa. Gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila da ma wasu gwamnatocin kasashen larabawa musamman na yankin tekun fasha sun yi kyakkyawar maraba da sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a kwanakin baya na kulla alaƙa ta diflomasiya tsakanin Isra'ilan da ƙasar Morocco. kamar yadda kafafen watsa labaran kasar Morocco dai su ma kuma suka nuna farin cikin su da ci gaba da watsa labarin amincewar da gwamnatin Amurka ta yi na ikon gwamnatin Morocco din kan yankin na Sahara da ke kudancin kasar da shekara da shekaru ake ta kace na ce a kansa tsakaninsu da 'yan aware na Polisario Front da suke gurin waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da iko da kuma kafa ƙasa mai cin gashin kanta a wannan yankin. wanda a halin yanzu kuma amurka ta amince da cewa yanki din yana karkashin mulki da kuma ikon gwamnatin morocco ne wanda wannan na daga cikin abubuwan da gwamnatin amurka din ta yaudari ita gwamnatin ta morocco na cewa za ta amince da wannan yanki ya zama yana karkashin ikon morocco din ita kuma nata bangaren za ta yarda da kulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ilan to sai dai kuma tun kafin wannan sanarwar ma dai akwai wata alaka a wasu lokuta ma ta ɓoye a wasu lokuta kuma ta sarari tsakanin Morocco ɗin da Isra'ila tsawon shekarun da suka gabata tun daga lokacin da aka kafa wannan haramtacciyar ƙasar Isra'ila a shekarar 1948 ya zuwa yanzu duk da cewa dai kimanin Isra'ilawa miliyan guda alal ta wani bangaren suna da alaka da ƙasar Morocco to amma dai tsawon shekaru an kasance ana samun alaka ta ziyarce-ziyarce da yawon bude ido da kuma shakatawa a tsakanin 'yan waɗannan wajaje guda biyu don haka tun da jimawa ana iya cewa dai irin wannan alaka ɗin tana nan a tsakanin morocco ɗin da haramtaccen ƙasar isra'ilan to baya ga dukkanin irin waɗannan alakoki da suke janyo hankula da zukatan wani adadi mai yawa na isra'ilawan da kuma share fagen musayen 'yan yawon shakatawa da kuma bude ido a tsakaninsu wanda kuma sakamakon wannan kulla alakar za a ƙara ƙarfafa su kamar yadda aka sanar bayan cimma yarjejeniyar ma dai cewa dai wannan haka din kullar jeniya din da kuma alaka ɗin za ta iya tabbatar da da ƙara ƙarfafa irin wannan alaka ta ziyarce-ziyarce da yawan shakatawa tsakanin almomin biyu na Morocco ɗin da na haramtaccen ƙasar Isra'ila. To akwai kuma wasu dalilan na daban wanda kuma suna da dama masu yawan gaske da suka sanya alaka da morocco za ta kasance mai amfani ga gwamnatin sahiyoniyawan kamar yadda wasu jaridun na haramtaccen kasar isra'ilan suka tabbatar a matsayin misali jaridar nan ta jerusalem post ta haramtaccen kasar isra'ilan ta buga cewa morocco tana daga cikin kasashen da suke da tasiri a duniyar larabawa da kuma ma na nahiyar afirka baya da kasantuwar ta ɗaya daga cikin ƙasashe masu karfin tattalin arziki a nahiyar afirka saboda haka jaridar ta ce take ganin wannan abin da ya faru din na kulla alaka da isra'ila kamar yadda shugaban amurkan ya sanar da ta taimaka wajen kwantarwa da sauran kasashen larabawa yankin wajen kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ila wato jaridar tana cewa ne ya zuwa yanzu akwai kasashen larabawa da har ya zuwa yanzu suke ɗarɗar saboda wasu dalilai nasu wurin kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila duk da matsin lambar da suke fuskanta daga bangarori daban-daban shin daga bangaren amurka ne gwamnatin amurka ta yanzu din da kuma wasu kasashen larabawa na daban waɗanda ko dai a zahiri sun kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ko kuma ta wata hanya din suna da alaka da ita suna ci gaba da irin matsin lamba wa irin waɗannan kasashe din ganin cewa sun kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila wanda kuma ɗaya daga cikin babban abin da ke tabbatarwa shine irin rahoton da suka fito na irin matsin lambar da saudiya take yi wasu daga cikin waɗannan ƙasashen wanda haka din na daga cikin abin da ya tabbatar da ya sanya ƙasar sudan ta amince da ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ilan a watannin ko kuma a kwanakin baya a saboda haka ne jaridar take ganin cewa wannan alaƙa da a yanzu ake ƙoƙarin ƙulla tsakanin morocco da haramtacciyar ƙasar isra'ilan zai taimaka a wannan bangaren bisa la'akari da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila da morocco ɗin sa da wata tsohuwar alaƙa kamar yadda jaridar ta ishara da haka inda take cewa inda ta ishara tsohuwar alaka ta taimakekeniya da ke tsakanin Morocco din da Isra'ila tsawon lokaci tun zamanin tsohon sarkin Morocco wato sarki Hassan inda jaridar ta ce a shekarar 1967 sarki Hassan din ya taimaka wa Isra'ila da bayanai dangane da zaman da shugabannin kasashen Larabawa suka yi wanda yake bayanai ne na sirri a wancan lokacin saboda sakamakon irin kai rana da ake yi tsakanin kasashen larabawa da haramtaccen kasar isra'ila don haka a wannan lokacin da aka tattauna waɗannan bayanai shi sarki hassan din ya mika waɗannan bayanan ga haramtacciyar ƙasar isra'ilan wanda hakan ya taimaka mata wajen shirin da take yi a yakin da ta yi da larabawa din a shekarar 1967 na kwanaki shida kuma ta yi nasara a kansu gaba ɗaya sannan ita kuma a nata bangaren ita ma haramtacciyar ƙasar isra'ilan za ta mayar da kura da aniyarta inda a daidai wannan dai shekara ɗin ƙungiyar laƙen asirin isra'ilan wato mosad ta taimaka wa gwamnatin morocco wajen sace ɗaya daga cikin 'yan adawa da gwamnatin kasar wanda ya fice daga ciki wanda da yana daga cikin gwamnati sannan ya fice daga cikin gwamnatin ya zama dan adawa wato mahadi bin barka wanda kuma gwamnatin take neman sa ruwa a jallo ga kungiyar tom mossad ta taimaka wa gwamnatin morocco wurin sace wannan mutumi din da aka yi wanda kuma da karshe dai aka kashe shi wanda har zuwa yanzu ake bayyana cewa babu wani labari dangane da hata inda aka binne shi to wannan yana daga cikin taimakekeniya da jaridar ta tun da jimawa akwai shi tsakanin morocco da kuma haramtacciyar kasar isra'ila hakanan kuma a shekarar 1995 ma dai isra'ila da morocco sun yi musanyen wasiƙu na neman kulla alaka bayan an ci nan ta oslo tun daga wancan lokacin ma dai alaka ta diplomasiya tsakaninsu ta kara bayyana a fili ko da kuwa ba cikakkiyar alaka ba dai to amma dai akwai ta sai da kuma daga baya yanayi ya sanya marokon ta sanar da kaza alaka da isra'ilan a shekara ta dubu biyu bayan kaddamar da intifada na biyu da falasinawa suka yi don haka maroko a matsayinta na halkwatar kwamitin kudus ya sanya ta ɗau wannan mataki ko da kuwa da na a zahiri ne amma dai ta ɗauki wannan mataki din sakamakon irin abubuwan da isra'ilawan suka yi a lokacin wa falasina da kuma masallacin al'aksa tama dai ko da ko dai haka din wani suna ganin dama lamari ne wanda ko na zahiri don kuwa a cewar ita wannan jarida din hatta bayan katse wancan alakar an ci gaba da alaka ta kasuwanci da saye da sayarwa tsakanin Morocco din da haramtacciyar kasar Isra'ila don kuwa bayan wannan lokacin ne Morocco ta sayi jiragen sama marasa matuka daga wajen Isra'ilan da kuɗin da suka kai dala miliyan 48 kamar da ita ma isra'ila ta sayo kayayyaki daga wajen moroccan kan kudaden da suka kai dala miliyan 68 kamar da ita ma isra'ilan ta sayar da kayayyakinta zuwa moroccan na wasu miliyan daloli a shekara ta 2018 kamar da cibiyar kasuwancin isra'ilan ta tabbatar da hakan wanda ta ce a halin yanzu ma dai ana fatan za a ƙara ƙarfafa samun karuwar alaƙa ta kasuwanci idan har aka dawo da jigila ta jiragen sama a tsakaninsu. su ta wannan bangarori na cinikaya kenan hakanan kuma akwai wasu hanyoyi da fagage din daban-daban waɗanda bangarorin biyu za su iya ci gaba da ƙulla alaka da kuma amfanuwa da juna da suka hada da makamashi abinci da kayayyakin lantarki da sauransu wanda ke kowa riga da ya san irin bukatun da haramtar ƙasar isra'ila take da su na irin waɗannan abubuwa musamman na bangaren abinci da kuma makamashi da sauransu a bangare guda kuma ita kuma tana fitar da kayayyakin ta irin abubuwa da shafi abubuwa na lantarki zuwa ga ƙasar morocco din da sauran ƙasashen larabawa wanda haka din zai ba ta damar samun kudaden shiga hakanan kuma akwai fage na harkar noma wanda ke harkar noma na daga cikin harkokin da kasar morocco ta dogara da su wanda an ce kashi 40 cikin 100 na harkokin abubuwan suke kamata kudi harkokin harkar noma ne don haka isra'ila saboda irin kwarewar take da shi a bangarori na noma da kuma irin fasaha da take da shi za ta yi amfani da wannan dama din gurin kutsawa cikin Morocco din ta sami karin jari da kuma wato kutsawa cikin kasar ta hanyar irin waɗannan ba ta fasaha din da kuma samun kudade na shiga nesa ba kusa ba a wannan bangare zaka ta takaice dai waɗannan sa daga cikin ɓangarorin da ita isra'ila take hankoro na samun abubuwan da su iya ƙara tabbatar da ita da kuma tattalin arzikinta a daidai lokacin take kokarin ganin cewa ta kulla alaka da ƙasashen laraba wanda ke wannan ta ɓangaren siyasa wani abu ne daban sannan kuma ta ɓangaren tattalin arziki da kuma kasantuwanta a gurin shi ma wani abu ne daban wanda yana daga cikin abubuwan da ita isra'ila ta sanya a gaba a halin yanzu wanda kuma take son cimmawa. To masu saurare saboda karancin lokaci a nan zamu bankwana da ko sai kuma insha Allah a saduwa ta gaba. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ga da wannan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma abdullahi Salu usman katsina da ya fasara kuma kan labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin tehran